Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu a wani shiri ko dabara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ƙaddamar a shekara ta 2010 domin gaggauta cimma burin muradun wannan ƙarni na rage yawan mutuwar mata da yara a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafinsu. su. ko kuma matsalolin da za a iya magance su idan aka je asibiti a kan lokaci. Sai kuma kaɗan daga cikin amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A shekara ta ɗaya, shugabannin ƙasashe ɗari da da arba'in bakwai suka yi na'am da burorin wannan ƙarni na rage yawan yaran da suke mutuwa a sakamakon cututtuka ko matsalolin da za a iya rigakafin su zuwa kashi biyu daga cikin uku da rage yawan matan da suke mutuwa a sakamakon matsalolin da suka danganci haihuwa zuwa kashi uku cikin hudu. kan ƙarshen wannan shekara ta 2015. A yunkurin gaggauta cimma wannan buri babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya ƙaddamar da wani shiri ko kuma dabarar inganta yadda ake kula da lafiyar miliyoyin mata da yara matalauta da nufin rage yawan mutuwar da suke yi a sakamakon matsalolin da za a iya magance su. Sunan wannan dabara Every Woman, Every Child da Turanci. fiye da gwamnatoci da ƙungiyoyi ɗari uku ne suka shiga wannan dabara ta majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na every woman every child ya ba da rahoton cewa a sakamakon ƙaddamar da wannan dabara an samu ragowar mata da yara da suke mutuwa a ƙasashen da aka auna shugabar wannan dabara nana ko ta yi bayanin cewa wannan dabara ta zama dabarar haɗin gwiwa mafi saurin bunƙasa da aka taɓa gani a tarihin duniya gama abin da take cewa. It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved. This accounts for 40% of those lives that could have been saved if the health MDGs were met by the end of 2015. The 2.4 million lives account for 120,000. Nana kowa ta ce an kiyasta cewa tun shekara ta 2010 an ceci rayukan mata da yara miliyan biyu da wannan na zaman kashi arba'in daga cikin ɗari na rayukan da an cece su inda a ce an cimma burin wannan ƙarni kan wa'adin ƙarshen shekara ta 2015 wannan adadi yana nuni da mata 120,000 da jarirai 650,000 da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa miliyan 1,600 Nana kuwa ta ce wannan dabara ta rage yawan mutuwar jarirai da tsara iyali da kuma inganta hanyoyin kula da lafiyar mata da baya da gudunmawar magungunan ceton rayuka sun mai da hankali ne a ƙasashe 49 mafi talauci kuma an sami ci gaba sosai a waɗannan ƙasashen da aka auna. An sami sakamakon da ke ƙarfafa gwiwa daga irin taimakon da aka samu a siyasance. da kuma taimakon kuɗi da suka ƙaru da kusan kashi 25 daga cikin 100 cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙasashe masu arziki da masu tasowa da su ma kansu matalauta da ƙungiyoyin jama'a da kamfanonin 'yan kasuwa da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alkawarin ba da taimakon dala biliyan 60 kuma daga cikin wannan alkawari tuna an samu kusan kashi biyu daga cikin uku. Nana Kuwa ta ce yawancin mace-macen mata a sakamakon haihuwa da kuma yara matsaloli ne da za a iya rigakafinsu ta hanyar ɗaukar matakai masu sauƙi. To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality with almost 6.4 million children, uh, less children dying every year, and maternal mortality being reduced by half since 1990. Nana kuwa ta ce sai gashi a yau cikin ikon Allah ana ganin raguwar mutuwar mata da yara mafi sauri da kusan yara miliyan shida da dubu ɗari hudu da ake ceto duk shekara da kuma raguwar mutuwar mata tun alif ɗari tara da casa'in. to amma nana kowata ce hakan ba wai yana nufin an gama wannan ajandar ba ana buƙatar yin aiki tukuru kada a sake a saboda ci gaban da aka samu domin ko ba jima ko ba daɗe a cimma burin kawo ƙarshen mutuwar yara da mata a saboda matsalolin da za a iya rigakafinsu ko kuma cututtukan da za a iya rigakafinsu. Daga jihar Naja Arewa maso yammacin Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari ya ako da rahoton cewa ganin yadda cutar hanta ke hallaka jama'a jama'an kiwon lafiya a jihar sun fara faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga cutar. Cutar hanta dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa tana saurin kisa idan har ba a ɗauki mataki cikin lokaci ba. To koyaya ake kamuwa da wannan cuta ta hanta? Dr. Fatishak Abdallah ƙwararriya ce a wannan fanni, kuma daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta yi bayani. Abubuwa da ke haddasa shi ya kashi kashi biyu. Akwai na kwayoyin cuta, wanda ake cewa viral disease akwai kuma na dangane da ko abinci ko shaye-shaye ko na magunguna wayannan bangaren su daban bangaren kuma wanda za a kamu da shi ta kwayoyin cuta shi kuma daban. To kamar wani magunguna kenan kike nufi? Eh magunguna kamar maganin magungunan gargajiya ko maganin bature ma in ana shan shi yayi yawa wasu suna iya lalata ita hanta din. Don ita hanta ko me da muke ci a jikinmu ko duk wani abin da ya je ya shiga bakinmu ya shiga jikinmu shi an tace za ta tantance shi ta cire masu kyau ta ba mu marasa kyau to idan kuma aiki ya yi mata yawa tana iya samun wannan matsalan mashayin giya musamman masu shan taba ma bayanai dai sun tabbatar da cewa mafi yawan mutanen da cutar hantar ta kama ba su cika warwarewa ba al'amarin da dr fati shak abdallah ta bayyana dalili eh na farko idan har ya yi nisa yana da wuya a ce za a yi magani amma idan an shi yasa muka ce mutum in ya fara ciwo kan ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya ji asibiti idan aka ji asibiti aka gwada da wuri aka gane da wuri ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba za a iya gaya mishi ah, ka bar cin kaza ka bar cin wasu abubuwa saboda in ka ci wayannan abubuwa za su nakasa za su kara nakasa shi hanta din duk da cewa dai cutar hantar ta fi yawan kamawa tare da hallaka masu yawan shekaru a yanzu likitoci sun ce an samu allurar rigakafin ta kamar yadda dr fatin ta tabbatar eh manya irin rigakafin da za a yi ma mutum shine waɗanda suke aiki kamar wanda suke aiki a asibitoci saboda suna ma'amala da jini ko kuma waɗanda suke aikin road safety mutane sun yi hatsari suna ɗaukan saboda cewa za su taɓa jini to su za su iya zuwa su je su yi gwaji a asibiti idan suka aka gwada jinin su aka ga cewa ba su da shi to suna iya zuwa su nemi yadda za su samu rigakafi a matsayin likita wani shawara ke ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta anta to shawaran da zan bayar na farko yara a yi musu rigakafi da an haifi yaro ranar da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranar nan sha wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan in an yi mishi har girman shi shikenan amma sai ya same shi kashi hudun nan sai ya same shi har sau hudu in ya karbe shi har sau hudu to shi kenan duk rayuwar shi ko da ya zo ya samu mu'amala da masu ciwon ba zai kamu da cutar ba na biyu manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya. Dr. Fati Shak Abdallah babbar jami'ar kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ba dan kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi haka ne to da yake muna da sauran ɗan lokaci bari likita ya shigo ya amsa ko da tambaya ɗaya ne a wannan fili kafin mai sallama likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya To likita shin me ke kawo ciwon atini ne? To abin da ke kawo ciwon atini hajiya shine abubuwan da muke ci ne. Kin san wani lokaci rashin tsaftan abubuwan da muke ci shi ke kawo ciwon atini idan mutum na na cin abubuwan da ya kamata kuma da tsafta sosai mutum na shan ruwa mai tsafta da sauransu yawanci yi wannan yana iya kare kansa hajiya. to Allah ya sawaike. amin amin. likita kamar kullum lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. a halin yanzu ko a madadin dr ladar jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare ba ana rawa